وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai tambaya guda ɗaya da za a amsa kafin a ci gaba da tafsiri insha Allah da tsaron mun tabbatar da takardar ba mana san tambaya wani na tambaya na cewa menene hukuncin da mutum kullum sai gari ya waye sannan zai goge bakinsa kuma idan ya shi goge bakinsa ya kan goge da toothpaste kuma cewa yake baya haɗewa to me hukuncin azumarsa a gaskiyar lamari malama sun tafaki cewa toothpaste bai kare azumi bai kare azumi saboda haka koda da rana ne ba ma da safe ba koda da rana ne mutum na iya goge bakinsa da brush tare da toothpaste saboda ba abinci ba ne kuma ba abin sha ba iyaka abinda malamin suke horo a kai ne idan mutum zai goge bakinsa don karya tsananta karya tsananta da zama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi wa balik fil madmadi wal istinshaqi illa an takuna sa'ima mutum ya tsananta wajen shakarwa a hanci da wajen kurkura baki face idan ya kasance yana azumi idan yana azumi ba a san mubalaga domin garin tsanantawa ruwa na iya wucewa makogwarsa sannan shi da amma ya halarta wace amfani da toothpaste yana والله تعالى أعلم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني تراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل أرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا كانوا يعملون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما ثم أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya sun tabbata ga Allah mai sarki wanda ya kaddara mana saduwa a wannan yammaci ta goma sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama 1439 muna fatan Allah ya datar da mu duk abin da zamu faɗi a nan ya kare mu ya kare mu fadawa cikin kurakurai muna cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam kuma a karatu da muka yi na ƙarshe jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da bakwai inda muka yi bayanin cewa annabi yusuf alaihi salam ya fito daga kurkuku kuma yana tare da sarki na garin misra baki ya nema daga wurin sarki a ba shi shugabanci ya zanto shi ne second in command ya mai gurbin wazirin tanada wanda ya rasu kuma sarki ya ba shi wannan matsayi da har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kazalika makanna li yusuf fi al ard yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin wato ainihin shugabancin annabi yusuf alaihi salam yayi karfi kwarai da gaske sai tafiye-tafiye yake ya bar wannan space din ya koma wannan space ya commissionin nuna ba wannan space din ya koma wani guri ne wannan ne ya haifu ya sha yan yanzilu aina ma sha kuma yana kokarin haɓaka tattalin arziki kasar kar mu manta cewar annabi yusuf alaihi salam an fassara mafarkin da ya yi mafarkin cewa za a samu shekaru bakwai wanda za a sami albarkatun gona masu yawa haka ne ko bayan wannan kuma za a sake samun shekaru bakwai wanda za a samu matsaloli da yawa a ciki na rashin ruwan sama da fari da rashin abinci da sauransu to sai ya zama na matsayin da aka bai wa annabi yusuf alaihi salam shine ma mai manejin tattalin arzikin kasar ba ta daya kenan wannan lamarin fassarar wannan mafarkin da ya gaya musu a yanzu shine in charge shi ne zai daidaita al'amura da kansa an yi shekaru bakwai na farko an yi ruwan sama sosai an tara abinci da yawa an shiga shekaru bakwai na biyu ruwan sama ya dauki yadda annabi yusuf alaihi salam ya fassara hakan ya tabbata fatara ta shiga mutane talauci yi katutu aka rasa abinci cikin garin a kasar misra baki daya kai wannan farin bai ta a garin misra ba har ma zuwa garin kan'ana a can kasar falastin inda mahaifin annabi yusuf alaihi salam yake shine annabi abu alaihi salam su ma sun shiga cikin farin amma suna da labarin cewa akwai wani sarki mai adalci akwai wani waziri a can kasar misra wanda yake raba mutane abinci muna fata an gane ko a cikin wannan farin recession ɗin ba irin wannan namu bane ba abincin da za ka saya ma babu mu a yi ban madawane da sashen ana karya kawai ba wani recession sashen za ka je kasuwa ka samu shinkafa ga gero ga masara ga tumatir ga nama ga komai ka ce recession sashen ku ce kawai kudi ya yi karanci eh, kuma abinci ya yi tsada amma an yi bai kai da station ba annabi annabi yakubu alaihi salam yana da labarin cewa akwai wani sarki ko waziri a can kasar misra to shi ya yi dan abinci kuma yana taimaka jama'a amma kowa yanzu zai sai da kudinsa idan ka zo tun da babu abinci da za a saya za a sayar maka da abincin amma ba yadda kake so ba kowa za a bashi abinci da a kulmi ɗaya ne kawai shi kenan an baka na shekara guda da kuma ragon daya an baka abincin shekara guda to sai annabi yakubu alaihi salami da ba. yana da yaya nawa a gida sha daya har da ne duka duka su sha biyu annabi yusuf yana can. ko yana sha misra saura sha ɗaya a gida to sha ɗaya nan dama ɗayan bunyamin ai ba a barin sa fita tun daga abin da ya faru da dan wasa ala idan gemu ya kama idan kuta ya kama gemu dan wanka ka shafa da ka ba ta ake cewa ku to tunda ga halin da wacce ya shiga to sai aka kiyaye wannan ba za a bar shi fita ba sauran mutum na mutum goma na idan kowa ya zo da abincin mai daya hada za a samu abincin shekara wadatacce ko za a samu to sai wannan da ba sai tura 'ya'yansa dukkan guda goma sauran mutum ya shi ne ta tafi gudun wannan sarkin mai adalci mai baiwa mutane abinci kuma bai san cewa ɗansa ba annabin Allah ne amma ba sanar da shi ba bai sani ba don bai san ilimin gaibu ba to ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa jaa ikhwatu yusuf yan uwan annabi yusuf alaihi salam sai suka iso garin masara. bayan shekara nawa da rabuwarsu da annabi yusuf wajen shekara talatin zuwa arba'in. sun zaci ma annabi yusuf ya mutu su da abin da ya kawo su fatara ta yi yawa sun zo neman abinci wa ja'a ikwatu yusuf yan mu annabi yusuf alaihi salam sun zo garin basra fa a alaihi sai suka shigo masa fada annabi yusuf alaihi salam yana zaune kan kujerar sarautarsa ga dogarawa da yawa ga jami'an tsaro ga hada-hada abubuwa da sun kama sai suka shigo yana fada yana fama da sarautar da Allah ya bashi fa'arafa suna shigowa annabi yusuf alaihi salam sun cewa ga ƴan uwansa wa hum lahu munkirun amma su ba su san shi me yasa ya san su me yasa su ba su san shi ba shi ya san su abu na farko ne ya samu labarin cewa wannan mutum goma ne kuma duka daga kasar kada'ana ya san cewa shi karan kansa annabi yusuf shi mutumin kana'ana ne ya san kuma ya baro mahaifinsa a can da mahaifinsa da yan uwansa guda goma sha ɗaya da aka ce wa'annan mutum goma ne yana da farasa ya san cewa mahaifinsa ba zai bar 'ya'yansa guda goma sha ɗaya ba gida su taho ba don irin abin da ya same shi yana gudu ya samu ɗan uwansa shaɗiƙinsa bugu da ƙari 'yan uwan annabi yusuf baki ɗaya suna da kamanni da juna kuma dukkan su kyawa bane ai dai ya haife su aiko iyaka da annabi su alaihi salam ya fi su kyau amma sauran ma dukkan su kyawa bane yana ganin su ga mutum goma daga kana'ana zuciyarsa ta gaya masa cewa ga yan uwa na nan abin duka daga uba da suke fa'arafahum sai gane su wahum lahu munkirun su ba su san shi ba me yasa su ba su shi ba don wajen shekara talatin zuwa arba'in da suka rabu ɗaya abu na biyu sun bashi yana ƙanƙanin yaro abu na uku ba su san inda ya tarwata ba abu na hudu wannan tsawon lokaci da aka ɗauka tunaninsu annabi yusuf alaihi salam ko da yana nan a raye ba zai taɓa yiwa a cewa shi ne sarkin garin musa a yi sosan asalinsu ba abin da ya hada su da sarauta saboda haka ko kawo a tunanin su cewar annabi su fara su sana shi ne wani sun taso su ne sun ga sarki kyakkyawan sarki waziri sannan kuma mai adalci kuma suna sha'awar sa suna sha'awar lamarinsa na'am sai Allah ya ce ولما ذهبهم بجهاد عبيد ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين بس كشف بس كشف قفالة صح sai ya tarfe su sai ya tarfe su kyakkyawan tarfa Allahu akbar wato nan ma darasi ne mutumin da ya mugana maka irin wannan da ta kai shi ya zazzage ka ya mare ka ya ci mutuncin ka ya je yar da kai a rijiya kama mutu aka raba ka da masoyinka mahaifinka mahaifiyarka shekara talatin zuwa arba'in idan kai ne don ran da Allah ya kawo shi gurinka kuma yanzu yana da bukata gurinka Allah ya kawo maka shi ya za ka yi da shi ai kasa kasa ba ka yi shi suna zuwa guda goma nan za ka ce a kai direct a kai su kudu annabi yusuf alaihi salam nan ya hada goyi amma na farko ga hai ga haƙuri ya danne duk abin da yake cikin zuciyarsa ya kyautata musu kyautata musu yi idfa billati ya ahsan mutum ya muna na maka ya muna na maka ya muna na maka kai ke kyautata masa in ya kai so ɗari yana muna na maka ka kai so ɗari kana kyautata masa fa idan lalle bai da kawai bai na kuwa adawa ka annabu yin hanyar ai ko shi dabba ne yana munanawa kana kyautatawa yana munanawa kana kyautatawa a kwana a tashi zai zanto abokin ka na kwanci zai so kai ce-kawai, wani mutum ne wannan zai yi tunanin wani mutum ne wannan shi bai da ba ya a shi ne abu na biyu annabi yusuf alaihi salam bai da gaugawa bai da gaugawa akwai nutsuwa idan wani ne bayan waɗannan shekaru da ka gane su sun zo to za ka yi wani abin da zai nuna musu cewa kai dan uwansu ne amma fa sai da aka aka kwana aka tashi ya gama musu abin da zai musu suka koma garinsu duk ya danne wannan abin cikin zuciyarsa bai magana idan kana son ka cimma wata manufa a future to dole ka danne zuciyarka don ka cimma abin da ke so ka cimma annabi fara yin salam ya karbe su farkon lamarin da ya karbe su a fadar sa reception sai ya zauna da su yana hira da su ko mutanen gina ne suka cimma, kuma mutanen kana'ana ne kana'ana daga cikin kana'ana kuka taho to me ya faru ne a kana'ana Wannan wallahi wannan farin ya yawa rashin abinci shi ne shi tun ya turo mu mun samu labarin cewa akwai wazirin masana yana raba abinci kuma ana samun abinci cikin farashi da sauki mai rahusa ce mahaifin na ku turo ku ce mahaifin na ku wa yawa ne shi su suke ce sunan sa ya akuba ya annabin Allah ne yana da 'ya'ya goma da su suka ci gaba da bayani yana da 'ya'ya goma sha biyu Eh, eh to kenan yana da wani ƴaƴan ban da goma da suka ce eh to ina sauran suke suka ce eh to haka mu dai ga nan guda goma ko eh sauran sauran mutum ne mutum biyu nan akwai karamin yaro akwai wani yaron sa Yusuf sun yana kankani ya salwanta a cikin rere ya ɓata. to har yau ba mu inda ke ba. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له yace كوم ba دان كنا ka ce ai ai dine yusuf ai kun shiga uku sai haƙuri ya ce to ɗayan ba sun suka ce ɗayan sunan sabuniya ne sai ce sa bai zo tare da ku ba sai suka ce to ai mahaifinsa yana sa sosai saboda haka shi mahaifin nasu baya so wai mutum goma sha ɗaya duka su bar gida sai bar mutum ɗaya tare da shi don ya ɗebe mai kewa suka ce eh ce to yana da kyau ya gaya mutanensa ma'aikatan ya ce a kai su wajen kwana aka ba su gurin kwana mai kyau aka shirya musu abinci mai kyau aka ba su gurin wanka mai kyau suka yi bacci washe gari suka tashi to ba sun tashi washe gari mai saura abinda da suka zo da masa a auna musu abinci shikenan su koma gida shi da Allah yake cewa walan ma jahazahum bi jahazihi lokacin da ya sa a kai musu awon abinci kowa da abinci da kora kunni guda qala tuni bi akhi lakum min abikum sai ce to gashi an muku awo kowa da abincin da kun rabu guda idan kuka koma gida dama kun sanar da ni jiya cewa akwai dan wannan wanda bai taho tare da ku ba to kuna koma gida yanzu ku ga mahaifinku ya saki dan uwan naku duk sanda za ku zo neman abinci nan gaba ku zo tare da dan uwan naku tuni bi akhi lakum min abiku daga mahaifinku to annabi yusuf alaihi salam sai fahimci daga fuskokin su kamar ba alamar yarda da sai ya fito musu da usulobin tarhib da tarhib ya kwadaitar da su da farko sannan ya tsura su suna akwai akwai akwai sarauta a hannunsa da ya ga wannan alamar ci cewa kamar ba su gamsu ba sai ce ala an ne ufil kai zama ba gani cewar ni ne mai awo na nan kasar baki daya idan abinci kuke nemo ba inda za ku samu ba wuri na ba hmm? saboda haka ku zo da shi ku zo da dan uwanku babu wata damuwa ala tarawna anni utul kaila shin ba ku ganin cewa ni ne mai bada abinci ne wa mutane au wa ana khairul munzili sannan kuma ni ne mai liyafa eh idan mutum ya zo ne mai tarbansa an bashi masauki saboda haka kamar yadda ne muku danna na ba ku masauki sannan kuma ne muku au ku samu abinci idan kuka tura dan uwan nan me zai faru idan abincin dabban raɓin mutu a raɓin goma ne idan ka zo da dan wannan ya zama na sha ɗaya ba abinci ya karu ba kenan har yanzu dai bai ga alamar akwai yadda tare da su ba sai amfani da uslubut tarihi sai sai ne فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا فإن لم تأتوني به تو ينزل فإن ترغب wannan doka ce doka ce fa'in lam ta'tuni bi idan kuwa ba ku taho min da shi ba kuma kuka zo jira waje goyi neman abinci to fala kai da lafu gani babu wani afawar da za ku samu daga gare ni ba ba abinci wala taqrabun ko kusa da ni kafu a yi yanzu dole su ga taita yin su ko za su kawo shi kuma za su kawo shi ba na su goma dukan su kawo sai suka ce sanuwaru da an fa'a ba kakkalamu yusuf ko waziri mai alfarma sanuwaru da an fa'a ba za mu ji mu rabashi mahaifarsa za mu je mu shi mahaifinsa wa inna da fa'il kuma lallai lallai mun wallahi sai mai wannan don mu samu abinci jama'a anan sun bai wa annabi yusuf wani sako ko ba su bashi annabi yusuf abin da ya ce da su ku zo mun da ɗan uwanku daga mahaifi jawabin da ya kamata su yi masa shine za mu zo maka shi to menene ne sanya mahaifinsu a ciki sanurawidu a ba za mu shi mahaifinsa sakon da suka bashi to in mun je ba mahaifinsa ba zai yarda mu taho shi ba kenan annabi yusuf alaihi salam shi ma'ana ya kara samun ne cewa oke irin abin da kuka yi mun shine abin da mahaifin naku yake tsoron ku yi wa ƙiƙina. qalu sai suka ce sanurawidu a za mu rarrashi mahaifinsa wa inna da fa'ilun kuma mun rantsi maka cewa lallai za mu aikata ka. za mu rarrashi mahaifinsa kuma zai yarda mata wuce to shi kenan an musu abu baki kiraya suna dabda su tashi su koma gida sai annabi yusuf ya ce mai وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون sai annabi yusuf alaihi salam ya wata dabara abin da yake kullawa nan shine manufar annabi yusuf alaihi salam baki daya ba wai ya rama ba abin da masa ba manufarsa ya bar mahaifinsa a cikin takaici da damuwa da tashin hankali yaya za a yi yanzu yana cikin sarauta ya ɗebo da mahaifinsa da mahaifiyarsa har ma da ‘yan uwan da suke wannan shari'a ya ɗebo su baki ɗayan su ya kawo su garin basura don su samu watsawa suna ƙarƙashin sarauta wannan shi ne manufar annabi su fara yin sura ta domin cimma wannan manufar sai ya tsatsara wa'ansu introductions wa'ansu muqaddimat idan yayi wannan za a samu wannan da aka samu wannan wannan zai faru wannan ya faru to za a iya taho da dukkan su baki da su dawo garin musa in tsara wannan abu wanda ba zai yi a tabbatar da shi lokaci guda ba sai an ɗau watanni zuwa shekaru sa abu na farko ya iya gamsar da su su taho da ɗan uwan nasa shaƙiƙi abu na biyu idan suka taho da shi zai rike shi lokacin komawa zai rike ɗan uwan nasa sauran mutum goma su koma in sun koma shi kansa mahaifin nasu ya zama masa tilas ya biyo sawun ɗansa ko to garin bin sawun ɗansa da shi da yan wani baki da shi kenan an dawo da su za su zauna garin misra wa da li fitiyanihi domin cimma wannan buɗe din sai annabi yusuf alaihi salam ya ce da yaran aikinsa su ne fitiyano yaran aikinsa masu awo ai ba shi yake zuwa ya awon da kansa ba yana da yaran aiki da yawa to sai ce da su ij'alu bi ta'atihim fi rihalihim kudi da suka zo da shi na awo kudi da suka zo da shi na awo abincin dabbobin ragurma guda nawa guda goma duka baki da ku dunkula su ku cusa cikin abincinsu kar ku karba wannan kyautata ce ko ba kyautata ba ij'alu bi ta'atuhum fi rihalihim ku sanya bi ta'atuhum bi ma'ana amwalahu allati yabta yabta'una biha al-mata' wannan kudin nasu da suka zo da shi daga mahaifinsu ku mayar musu da kayansu amma kar ku ba su a zahiri idan aka ce ku mayar da wannan ai zai sa su tunani ko wannan hanya ba dan uwansu bane fa sai aka boye cikin abincinsu kuma ba wanda ya sani kuma cikin abincin wa aka boye cikin abincinsu su ‘ya'yan annabi ya kuma ba a malamin anan suna cewa akwai hikimomi sosai na wannan wayo wanda annabi su alaihi salam ya gwada musu hikima ta farko abin da ya sa bai karbi kudin ba bai san ya sayarwa da mahaifinsa abinci annabi yusuf alaihi salam yana da fama da yake abinci kuma yadda kudan abu na biyu malaman suka ce tun da ya riga musu alkawari cewar su ta huda ainihin ɗan'uwan nasu bunyamin idan suka koma gida tarewa suke sun fasa zuwa kan abincin an gane ko? ta amma idan aka cusa wannan kudin cikin abincinsu suna zuwa gida suna budewa suna gani ya ce ah to mun manta ba mutane na ban wasu kudin su ba ko kuma tun da ga kudin da mutane sun manta sun mayar mana da shi to dole mu mayar musu da kayansu kenan wannan zai cilasta musu dawowa garin misra yace wa qala wa qala li fityanihi yace da yaran aikin sa ij'alu ij'alu bi'atan fi rihalihi ku sanya kudin su cikin abincin su la'allahum ya'rifunaha wata kira su gane wannan kudin da suka zo da shi idan qalabu ila ahlihim duk lokacin da suka koma gida la'allahum yarji'u wata kila kuma za su iya dawowa garin Misra domin sayan abinci nan gaba wani sama suka ce ta yi idan sun koma ba wani kudin da za a sake dawowa a sai abinci to wannan kudin da aka mayar za su ce to bara a sake tuhuwa da shi a sai abinci na قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أعطانا نكتل وإنا له لحافظون شكرا أنقم أمسا أولا كده kuma yaran aikin annabi Yusuf alaihi salam kamar yadda ya faɗi sun ɗauki kuɗin nan sun sanya cikin abincinsu sun daure sun tashi da abincin sun koma gida ba tare da sani ba falamma raja'u ila abihi lokacin da suka dawo gida wajen mahaifinsu qalu sai suka ce da annabi yaqub alaihi salam ya abana ya babanmu muni aminkan kai an ce kan mu ƙara dawowa au dole sharaɗi ne kafin mu dawo mu koma garin masana domin awon abinci to dole sai ka bar ɗan uwanmu tare da mu shi ne abin saboda haka fa'arsin ba'ana a hana nakta ka tura ɗan uwan namu tare da mu kaga ma sun kama mai hujja dan uwan mu ne me abin kyama yadda su goma na suke yan uwan juna ake barin su ta tafiya tare to shi ma na sha ɗayan dan uwan ne za a iya barin su tafi tare me hujja rike shi a gida fa arsil ma'ana akhana nakta tura dan uwan mu tare da mu mu ko mu je garin misra da wani mu yi awon abinci tare wa inna lahu lahafizu wannan karin sun sake akkada maka cewa mu lallai lallai lallai mun rantse maka da Allah za mu kiyaye shi ba abin da zai same shi to mahaifi ya ce sa rantse ne me yasa suke rantsuwa mala gaskiya ko a ruwa mu ne yake sun san abin da suka aikata a da suna ganin kuma har yanzu annabi kuma alaihi salam bai manta ba kai yana nan ba yana cikin takaici yana kuka kullum kuma ga za a sake kara masa wani bakin ciki kuma abin da zai faru kenan in an tafi da shi can shi ma za a yi shi shi ma za a rufe shi bala'in sai karu amma annabi fara yin salatu sai ya san abin da yake na qala al'amalin alayhi illa kama الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال ده النبي يعقوب عليه الصلاه والسلام هل أمنكم عليه بعضاً يا أمن تواك هو أكم من يعني بعضاً يا إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل كما يدبي يا أمن تواك هو أكم رموان صلاح dan sa Yusuf kun tafi da shi kun salwantar da shi yaushe kuma zan amince muku ku tafi da wannan shi ma ku salwantar da shi to ɗan uwan dai ba su bari ba suka ci gaba da matsawa suka ci gaba da matsawa kullum suka ci gaba da matsawa duk wani alƙawari sun gama masa abinda suke tsoro irin abin da ya faru da Yusuf wannan ba zai faru da shi ba muna da gaskiya abinda waziri ya gaya mana kenan shi muke gaya baka mu mutu da jinwa idan baka bar bunyamin ya tafi tare da mu ba babu abincin da za mu ci annabi yaqub alaihi salam yace fa Allahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairi mai kiyaye ba wanda ya yi sa ya kiyaye maka wani abu ba Allah kaga wannan wani tauhidi ne wani tawakkuli ne ma'ana bai amince su su tafi da shi ba don su ba adilai ba ne amma kuma duk da cewa su ba adilai ba ne ko da sun yi nufin cutar da shugaban da suka cutar da annabi yusuf to sallahu khairun halaba annabi yaqub alaihi salam ya dogara da Allah kuma duk mutumin da ya dogara da Allah bayan kayan ku da sababi to insha Allah ba abin da zai zo fa da a tsamta tawakkal ala Allah shi sa mahaifiyar annabi musa alaihi salam lokacin da aka ce da ita ta ɗauki annabi musa ta sanya shi fitago da a cikin akwati ta je ta yayar da shi kan teku nan ba ta aikata haka aiko fallahu khairu hafiza Allah ne kiyaye har annabi Musa alaihi salam ya dawo gidan sarauta cikin zila wajen Fir'auna kuma suka rene shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar suka fita daga Makka za su yi waje za su yi hijira suka kaura da imaninsu. su Qurayshawan Makka shela suka yi cikin Makka baki da cewar duk mutumin da ya iya zuwa mana da kan annabi ba da annabi a'a in ka kama shi ka sare kansa ka zuba da kai kawai duk wanda ya mana wannan za a ba shi kuma ɗari a wani lokacin ba ko yanzu aka ce za a baka raƙumi ɗari a ko da raƙumi ɗaya ba zai dubu ɗari biyu su 100 miliyan nawa eh miliyan ashirin ko a wannan lokaci aka ce za a baka ayi ba ƙarami a ba to haka aka sa a wannan lokaci cewa duk mutumin da ya iya zuwa da kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mace to za a ba shi raƙuma ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya cikin garu shara tare da abokinsa Abubakar ba radiyallahu anhu mushrikan suka zo gurin suka zo bakin kogo ga su nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar su suna kallon su ga kafafuwan su nan kamar za su taka su amma Allah madaukakin sarki da yake yana tare da su ya rufe gidan dannan mushrikai ba su gansu ba har ma abubakar yake cewa ya rasulullah law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absara inda ɗayansu zai kalli kafarsa kawai wajen kafarsa kawai da zai gamu manzara sallasar da ke cewa lati ta hasa inna maha ma ma wanda ka fi ne da lafi tsari ko mene da zaton ka ga mutum ji wanda yake allah shirya da uku to haka nan duk mutumin da ya shiga wani hali matukar ka dogara ga allah kuma allah ya rubuta babu abin da zai same ka wallahi babu da zai same ka a babban misali nan ma gari tare da ku eh wallahi wallahu khairul hasiba akwai littafin da na karanta yana kurkuku sunansa wallahu khairul hasiba mujallari ne guda haka littafin ya ne wannan tarihi wanda Allah yake yi kai wani ma yana cikin daji ne yana bautawa Allah yana cikin sallah kawai sai ka zaki a gaban sa kawai da sai ya basar da shi ya watsa da shi da ya dogara da Allah za ki kalli shi ya kalli shi kawai ya gaba da sa Allahu khairun hakiba a tafiyar da nayi wallahi wanda suka tafi da ne ba su yi niyyar da Allah ba su yi niyya ba abinda aka yi nufi da bane kuma abinda suka yi nufi da sun yi yunkuri su tabbatar da shi wallahi ba su yi ba abubuwa da yawa ba za ku yi asalin su bayan su lokacin sanin su yana zuwa insha Allah ta'ala eh, magana tana kotu har yanzu sai an kammala sannan abubuwa za su fito sosai insha Allah ta'ala amma yanzu mu rike abubuwa da yawa ba za a fito su ba amma abubuwa da suka shirya na barna Allah ne kawai zai fallahu khairul hajjaba ne kira ba sunan da ba Allah ya da sai da shirya shi da ya shirya shi zan kayan sa ya shirya aka yi tsaye aka yi tsaye aka yi tsaye daga ƙarshe kuma sai Allah ya fito da ido na haka babu iyaka mutanen da aka kashe su ba iyaka wallahi ba su ji ba ba su gani ba ba su ci ba ba su sha ba haka kawai za a je kan titi a ɗebo jama'a a zo abin da ke su duka bari mu bar wannan shafin fallahu khairun hafiza annabi yaqub ya ce fallahu khairun hafiza Allah shi mafi alkhairin mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimin kuma shine wanda yafi kowa jin kai ga mutane wanda yafi saboda haka yana da zaton cewa ko da ya bar bunyamin ya tafi tare da yan uwansa Allah zai jin kansa kuma ya kiyaye shi ya dawo lafiya lokaci a ɗan ja za mu dasa aya a nan yau haka insha Allah ta'ala gobe za mu shiga sabon shirin walamma fatahu mata'ahum wajadu bi a ruddat ilayhi san gobe za mu shiga <clears throat> inda suka dawo gida sannan kuma suka buɗe abincinsu suna bude su suka ga an maida musu kudinsu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kai da rai lafiya sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in